alaikum warahmatullahi ta'ala wa suna sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani barka da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu sannan a wannan tasha mai albarka Mahadi Tech yau ma ban samu na fito a bidiyo ba saboda yanayi na aiki darasin mu ne zan nuna muku yadda za ka tura lambobin kan waya zuwa kan sim card saboda wani lokacin za ka ga kana da karamar waya amma mai ita karamar waya kun san ba a saka mata gmail ballantana ta yi synchronizing da lambobin da suke kan gmail ɗinka. to uzuri kuma yana iya faruwa wani lokacin za ka ga wayarka ba caji kuma lambobinka da suke kan wayarka ba sa kan eh, sim card ɗinka balle ka ciro layin ka ka saka a wata wayar ka yi kiran waya kowanne dai da irin kalar sa to darasin nan zan nuna maka kawai yanda za ka tura lambobi daga kan wayar ka su koma kan sim card ɗin ka ma'ana layin kiran waya sai ka danna akan nan gurin ga gurin contact sai ka danna akai kana danna ga guri nan da aka yi digo-digon nan guda uku sai ka danna a nan kana danna ga settings sai ka danna a nan gurin kana dannawa ga akwai guri da aka rubuta import and export, export. ma'ana shigowa da fitarwa sai mu danna a nan gurin kana danna a nan guda ko gane mai sai aka ce export ma'ana za ka fitar da lamba to sim card kun ga wannan gurin export to sim 1 ma'ana zan fitar da lambobi su koma sim 1 kuma idan ka fitar da su ba wai yana nufin ka goge su a can kan wayar ka ba kamar a ce ka kwafa ne daga kan wayar ka zuwa sim card sai ka danna a kan nan gurin kana danna zai tambaye ka aka ce export, eh, export contacts from mana za ka fito da lambobi daga misali akwai gmail dina wasu kuma za ka ga rubuta maka contacts da dai karan email din da da mutum yake amfani da shi to yanzu ni a wannan email din nawa akwai lambobi na to ina so zan tura su zuwa kan sim card dina sai in danna akan nan ina danna akai zai mu haka zai ce zaɓi lambar da wace lamba da wace lamba kake so ka tura zuwa kan sim card misali na zaɓi wannan na zaɓi wannan na zaɓi wannan na zaɓi wannan na zabi wannan kuga ina zaba to wayannan lambobin guda ɗaya biyu uku hudu biyar zan tura su zuwa kan layi na sim one sai ka danna a nan gurin export sai ka danna kana dannawa sai ka danna continue to wannan lambobin sun kufa akan sim card ɗinka to ko ko ɗaukar sim card ɗin kai kasa a ƙaramar waya za ka ga lambobin sun fito da suna da komai da komai kwafan lambobi daga kan waya phone memory ko kuma kawai dai daga kan waya zuwa sim card da kake amfani da shi ina fatan kun ji daɗin abin da na koyar wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni da wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka dana mu subscribe sannan ka dana mu ƙararrawar sanarwa inda za ka dinga samun sabbin shirye-shirye na a zarar